To jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da baraka kuma barkamu da sake kasancewa tare da ku cikin wannan zaure mai talin arabaka zonin kira daga nahiyar mu inda ni zakari sado kamar yadda kullu zan jagoranta a wannan tasha mai talin arabaka Hausa bakwai tauraruwar al'umma a yau da insha Allah za mu ci gaba da tattaunawar mu akan wato matsalar da yake faruwa tsakanin Afirka ta Kudu da kasar Najeriya da wasu kasashen ma na nahiyar Afirka inda Afirka ta Kudu ta nuna wato injinin baƙi ƙarara a yanzu dai akalla 'yan najeriya 400 za su sanya wato sunayensu cikin jerin waɗanda suke bukatar gwamnatin ƙasar ta wato kwato su daga afirka ta kudu domin mayar da su gida sakamakon mummunan hare-haren da ake kai wa baki kan ƙasashen waje jikadar najeriya afirka ta kudu godwin adamu ne ya sanar ma kamfanin dillancin wato na faransa mataki da gwamnatin ƙasar ta ɗauka na kwashe mutane a alkalla 600 a wannan makon jirgin farko na kamfanin airpeace zai tashi ne ranar laraba da mutane 320 in ji jakadan rikicin injinin baki afirka ta kudu ta yi kaurin suna a kai wa kara kamari inda 'yan najeriya suka kasance mafi yawa daga cikin waɗanda lamarin ya shafa a asarar rayuka da dukiya a hargitsin na baya-bayan nan wasu 'yan najeriya sun mayar da martani tare da lalata kamfanonin mallakin afirka ta kudu da ke kasar wannan shine batunmu na yau ya cancanta a shugaban muhammadu buhari ya wato dawo 'yan kasarsa da suke kasar afirka ta kudu wannan shine ayar tambayar idan ma sun dawo kasar wani aiki za iya su ko kuma wani tanadi aka yi musu da yake da dama daga cikin su sun nuna cewa a kasar najeriya inda ba su jin daɗi shi yasa suka kasance a kasar waje amma duk bakin da suke kasashen waje musamman da afirka ta kudu su ne suka ba da gudunmawa musamman wa kasar domin wato inganta tattalin arzikinta kurkumanta cewa kasar afirka da na fuskantar kalubale daban-daban tun wato eh, saukar tsohon shugaban jacob zuma da ake zargi da cin hanci haka wannan eh, shugaban ma sai ramaphosa shi ma ba bar shi a baya ba inda shi ma ake zargin shi da wasu muna na laifuka da cin kudaden kasa kasar afirka da kudu na fuskantar babbar kalubale ganin cewa kankanin arzikinta ya durkushe yanzu da bakin ba su zama ba kasar ba wane ne zai ainihin bunƙasa tattalin arzikin ƙasar ta afirka ta kudu wannan shine ayar tambaya hakan ya kai ga shugaba muhammadu buhari janye jakadarsa da ke ƙasar afirka ta kudu haka ma jakadar afirka ta kudu shi ma ya koma gida to wannan rikicin diflomasiya dai insha allahu za a magance domin shugaban ƙasar najeriya yadda fadar eh, eh, shugaban ƙasar eh, afirka ta kudu ta sanar cewa shugaban ƙasar najeriya muhammadu buhari zai kai ziyara watan oktoba inda za su tattauna za a yi zama duba da za a yi tafiya domin ba karon farko ne da kasar afirka ta kudu take nuna kin jinin baki karara gabar jama'a a 2017 dai an samu asarar rayukan mutane ya fi 30 inda yawancin su 'yan Najeriya ne wannan karo kuwa mutane sama da goma sun rasa rayukansu yawancin su kuma 'yan Najeriya 'yan Najeriya ne shi yasa 'yan Najeriya suka nuna bacin ransu suka yi musu ramuwar gayya a kasar Najeriya inda aka kone kamfanoni da dama musamman dai NTN na ainihin sadarwa da kuma wasu kamfanonin da suke mallakar kasashen Afirka ta Kudu duba kasashen zance yawancin kamfanin Afirka ta Kudu da ke Najeriya shine yake baiwa ainihin wato kasar Afirka ta damar wato ci gaba da bunƙasa tattalin arzikinta da kuma kasuwanci yanzu hakan nan da ainihin wa'annan ƙasashe ba sa shiri ba sa kuma wato suna ƙin juna ya za a yi a magance wannan matsalolin shugaban ƙasar najeriya yana kan sare da laraba wato 'yan ƙasashensa wato 'yan ƙasar najeriya afirka ta gudu za su dawo gida domin ganin cewa sun ci gaba wato ba sun ci gaba da zama a wannan kasar da suke wato nuna kyamar baki karara ba wannan shine batunmu na ya cancanta kuwa shugaban Muhammadu Buhari yayi hakan ya dawo da 'yan kasarsa gida domin ganin cewa sun samu raka ba tare da musguna musu ba za ku iya kiran mu kai tsaye babu laifi a waɗannan lambobi da kuka gani akwatin TV naku za ku iya kiran mu kai tsaye ko kuma idan kuna fuskantar matsaloli za ku sako sautin ku a waɗannan lambobi ne ga akwatin naku na WhatsApp ne insha Allah za mu gabata a wannan zaune da yake kuwa muna bukatar ra'ayinku ku da ku kasashe da dama kasar Najeriya kasar Niger kasar Chadi kasar Benin kasar Ghana kasar Cote d'Ivoire kasar Sudan ba zan yi lissafawa ba har ma kasashen waje Faransa Belgium Amurka wato saudi arabia dalar larabawa za ku sako wato sako sautin ku a wani lambobi a whatsapp ko kuma za ku sako eh, wato sakon ku a shafinmu mu na facebook insha Allah za mu gabatar a wannan zaure domin wannan batun muna tare da babban bakon mu na yau da kullun shine Ismail Muhammad masanin harkokin yau da kullun ko matashi mai kwazo mai wato nuna cewa yana son wato kasashen nahiyar Afirka kuma yana da wato kishi duba da cewa duk lokacin da aka ce da wata kasa da take fuskantar wato matsala zai fito ya nuna ya tufa albarkacin bakinsa domin a magance wannan matsalar salamu alaikum barka da zuwa muhammad salisu da fatan ismaila da fatan karan lafiya a ah, madalla malam zakari mm. na gode da taron da kai mini mm. to alhamdulillah mun yi so lafiya mm. da fatan wannan zama za mu kawo ya na mu fahimta wanda zai gamsar da masu sauraron mu mm, to da labarka da zuwa yawa na gode farko da zan da tambayar da zan yi maka da domin mu samu labari eh, shugaban kasar Najeriya mm. ya janye jakadansa da ke kasar Afirka ta Kudu da farko hakan ya yi daidai a ce shugaban kasa ya yanke diplomasiya da ke tsakanin sa da ainihin Afirka ta Kudu domin ganin cewa eh, suna nuna wato wariyar kyamar baki a wani kasar musamman da 'yan sa Najeriya eto eh ni zan iya cewa dukkan matakan da buhari ya dauka har ila yau matakai ne masu kyau wanda kuma suka dace na ganin cewa an matsa lamba kan gwamnatin afirka ta kudu domin su samar da kyawawan eh, matakai gurin dakatar da ire-iren waɗannan matsaloli fashe in ka duba ya gani har ila yau daga cikin tattaunawa da muka da kuma irin lura da muka yi dangane da wannan matsala mafi sauki shine mutum ya fahimci mafi saukin abin da mutum zai ya fahimta shine gwamnatin afirka ta kudu ba ta ɗaukan matakai da ya dace gurin dakatar da wannan matsala shi sa a yaushe kadan buhari ya ɗauki yana ɗaukan matakai ne da ya ganin cewa ya dace gurin matsin lamba kan gwamnatin eh, eh, afirka ta kudu domin su dawo cikin hayacinsu su fuskanci matsala yadda yake sa na su ɗaukun matakan da ya dace domin tsayar da wannan matsala yau shekara goma sha biyar kenan wannan matsala yake tafi a ƙasan afirka ta kudu don ni a madadina mata dukkan matakan da buhari ya ɗauka har ila yau sun dace wato har ma da ya kai ga ani eh, kwashe wasu al'ummarsa da suke afirka ta kudu musamman da 'yan kasuwa da su dawo gida wannan ma kaga hakan ya dace eh, hakan ya dace hakan ya dace ta fuska da da farko za a gani cewa 'yan najeriya ba karamin gudunmawa suke kawa ba gurin Eh, haɓaka tattalin arzikin afirka ta kudu gurin gina ma ƙasan afirka ta kudu saboda yau na ana kiyasin cewa akalla 'yan najeriya dubu ɗari ne suke zaune a ƙasan afirka ta kudu sannan kuma mun san cewa 'yan najeriya ba malalata ba ne a kodayaushe in ka same su suna a wani guri suna nuna ƙwazonsu musamman ta fuskan eh, eh, tattalin arziki da sauransu za ga cewa kasan afirka ta kudu tun lokacin da mandela ya ɗauki mulki 'yan najeriya suna farkon eh, eh, eh, 'yan afirka da suka zo suka kai wa mandela gudunmawansu ta mm, fuskar ilimi da sauransu mm. za a ga akwai malaman jami'a akwai likitoci akwai sauran suna nan dewa ta fanni daban-daban wanda suke kawo iya nasu uh, gudunmawa na ganin cewa afirka ta kudu ta tsaya sannan kuma tattalin arzikinta ta gino ta haɓaka domin ci gaban uh, uh, afirka ta kudu ta kanta to ina ganin cewa wannan matakin da buhari ya ɗauka na cewa 'yan najeriya su dawo gida mataki ne da shi kansa yake tsammanin cewa in afirka ta kudu ta ga cewa 'yan najeriya suna gujewa daga kasashensu su kansu saboda ganin matsalan da zai biyo baya za su shiga hankalin su nan su ga matakin da ya kamata a ɗauka domin an kau da wannan matsala na kyaman baki za a gani cewa yau nan akwai inda za a ce duk 'yan najeriya za su bar afirka ta kudu wallahi shi shugaban kasan afirka ta kudu shi da kansa zai sauko ya kakka masu ya ce haka ku tafi saboda akwai wayansu 'yan najeriya da saboda mahimmancin su a kasan afirka ta kudu afirka ka gudu kanta ba za ta yadda a ce sun guje wa kasan ba to yau nan akwai baƙi hawa-hawa ne akwai wanda suke su injiniya ne akwai wanda suke su Mm, um, malaman makaranta ne eh. wayansu kanana 'yan kasuwa ne wayansu manyan 'yan kasuwa ne sa'annan kuma ko wayansu da suke eh, eh, ribantuwa da wayansu tsaro da mm. ita gwamnatin south africa take ba su bisa mahimmanci da suke da shi a wannan kasar mm-hmm. akwai wasu da su kuma kananan 'yan kasuwa ne wanda su ba su da ire-iren wayannan tsaro da mm. in aka irin wayannan ta'addancin da ake su ake fara afkawa to kaga su ne suke a sahun gaba na wayanda suke ganin cewa rayuwansu baya cikin tsaro da ya dace ya kamata su koma gida najeriya kafin a samar eh, eh, da daman eh, tsaro wanda kila daga baya za su ya dawowa nake ganin ni a ra'ayina mutane kusan 600 da suka nuna bukatan gani mm, cewa su koma gida mm. wayanda rayuwarsu take cikin barazana ne mm. a karo na farko saboda ban tsammanin eh, malamin jami'a ko kuma wani likita ko wani abin nan yana fuskantar barazana fiye da ɗan karamin ɗan kasuwa da sauransu nake tsamman wannan matakin da buhari ya ɗauka ya dace sannan muna goya masa baya da fatan cewa zai sa gwamnatin eh, afirka ta kudu su dawo hankalinsu su dauki wannan rikicin bakin da ya barke a makon da ya gabata musamman da lahadin da ya gabata eh, da ya janyo mutuwar asarar rayuka da dama yanzu kai a tafiyar da ake yi a kasar wato a kasashen nahiyar afirka musamman da cinikin bai daya da kasan kasar najeriya uwa uba ce a nahiyar afirka wajen ciniki wajen kasuwanci bayan da za a yi a ce an yi kasuwa ba tare da an bi ta najeriya ba ko kuma ta kasar benin musamman da kasar kamaru da shauransu kai ga cewa babban koma baya bane ne kuma baya ne ga kasashen nahiyar afirka ba a ce yau eh, kasar najeriya ta janye jakadanta a wata kasa da kuma ainihin yawancin al'ummar kasar suna suke bunkasa tattalin arzikin kasar mm. eh to gaskiya matsalan eh, afirka ta kudu da kuma wato canjin abin nan kalamu da kuma canjin matakai da yake tsakankanin afirka ta kudu da najeriya mm. wanda su ne suke a layin farko na tattalin kasashe masu tattalin arziki mafi inganci a kasan nahiyar afirka wato yana ta da hankalin masana ilimin tattalin arziki da kuma wanda suke da burin ganin cewa an kaddamar da shi wannan e, e, yunkuri na kasuwancin bai daya nahiyar afirka saboda in ka duba zaman da aka yi ma na abin na taron gina tattalin arziki da aka a mm. can afirka ta kudu wanda shugaban kasa najeriya ya mm. ki halarta wannan taro mm. saboda nuna matsala fishin bakin ciki sa da fishin sa dangane da wannan matsala masana dewa sun nuna wato bakin cikin su na ganin abin da ya kasance saboda sun nuna cewa wato yunkurin kasuwanci na bai daya ba zai samu kafuwa ba kuma ba zai samu tasiri ba hashe an samu wato zirga-zirga na wato kayan amfani na kasuwanci mm. an samu kuma wato wadatar zirga-zirga na su sabis mm. to kaga shi kayan amfani na kasuwanci da shi sabis in baya samun wadatuwa gurin zirga-zirga shi an samu mutane da suke kai kawo domin kai wannan kasuwanci da kuma kai kawo gurin kai wannan eh, eh, sabis in to kaga farkon abin da za ake bukata gani an wadatu da shi shine a wadatu da samu 'yan kasa daban-daban na kasashen afirka sun wadatu da gurin zirga-zirga mm. don afirka ta kudu cikin sauƙi zai je misalin abuja ko lagos ya baje zangonsa sana ya baje kolinsa ya yi kasuwanci sayan da ya kamata haka dan najeriya shi ma ya je ko cap ko johannesburg ya samu abin da a nan ne za samu shi wato yunkurin da ake na eh, eh, kasuwancin bai daya ya samu kafuwa sana ya samu wanzuwa a nahiyar afirka wa alaikum salaam alam barka dai wa alaikum salam alam muna sauraro ya sunan ka daga kai kira lafiya alhamdulillahi to madala muna cin kamalan bismillah ra'ayinka ah, ya samu matsala ko hmm. kamar da muku bayani ɗazu idan kuna da samun wato fuskanta wasu matsaloli wajen kiraye kiraye wa'annan lambobin ma za ku ya saku saucin ku na whatsapp za mu gabatar a wannan zaure insha Allah ra'ayinku wato muna buƙatar da farko suna da kuma inda kuke kafe wato kasar da kuma garin da kuke kafe da kuma ra'ayinku shine muke bukata insha Allah za ku zo da sautin ku babu laifi kuma idan kuka dama ce za ku yi kiran mu ne babu laifi amma kusan kira wani sa'in ana fuskantar matsaloli kamar wannan bawan da kira mu dazu da bai samu kiran mu ba a dan mutuna layi ne bismillah kasa da suna da kuma ra'ayi alo alo mutum na layi salamu alaikum to madala za ka ci gaba eh to kamar da muke magana cewa najeriya da afirka ta kudu su ne a kan gaban jirgin wannan yunkuri na eh, kasuwancin bai daya mm. lokacin da aka samu akwai matsala tsakanin najeriya da afirka ta kudu dole ne mutane soma mm. wato tunanin so ma ganin matsala tattare da wannan yunkurin domin gaskiya domin gaskiya eh, Ismail Muhammad abin bakin ciki ne a duba wani alama da ke faruwa ce an yi musguna wa baki idan ka duba yadda ainihin kasar kamaru ali misali take hulɗa da kasar nigeria na fannin kasuwanci mm. ba taba samun irin wa'annan matsalolin ba ah, haka ma da benin da shauransu alawa mutum alayi salamu alaikum ya tafi ba taɓa samun matsala irin irin na na Afirka ta kudu kuma ba farko bane suke samun matsaloli da Najeriya to yanzu me cancanta a yi domin wato kawo ƙarshen wani lambarin ba mu sani ba wani Allah tafiyar da Buhari zai yi mm. a watan Oktoba zai yi magance wani matsala kai a ganin ka eh to cilas dole saboda mun san buhari mutum ne jarumi ne ka mm. kawai mu manta tsohon soja ne mm. kada ya dauki mataki akan abu ya ga karshen wannan abun alo zamu dawo alo assalamu alaikum salamu alaikum malam muna cin kabis salamu alaikum barka dai me za ka yi cewa kai ma ra'ayinka to muna cin ka malam ra'ayinka yana abdullahi najeriya eh to Mala abdullahi bismillah muna bukatar ra'ayinka kai ma Alo Mal Abdullahi kana kai kana kai kuna kan layi kana kai tsaye za ka yi magana bismillah ci gaba da baraka. Nake ga wannan baya jinya to shi sa nake tunanatawa cewa za ku yi sako sautin kuwa a wani lambobi domin mu gabatar a WhatsApp babu laifi nake ga a nan ba za a samu matsala ba amma har dai kuna ganin cewa za ku yi kiran mu ba ku samu matsala ba babu laifi amma idan akwai matsala to ku sako sauti a wayan lambobi za a gabatar a wannan zaure a dama mutum na layi ne idan akwai ta ku sako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai magana Ahmed Ali Dumbulwa ta tuskun jihar Yoban, Najeriya. Hausa bakwai yana muku addu'a Allah Ubangiji ya ƙara ɗaukaka wannan gidan TV mai tarin albarka. Kuma Allah ya ƙara basira ya ƙara fasaha. Abubuwan da suke faruwa a Afirka ta kudu. abubuwa ne na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abubuwa ne wanda mu a tsakanin mu 'yan afirka bai kamata haka ya ringa faruwa ba hmm. ya kamata 'yan najeriya su dawo daga afirka ta kudu kar ya zama cewa sun koma har sai an samu daidaito tsakanin shugabanni guda biyu 'yan najeriya kuma wayanda suke kokarin ɗaukan doka da oda a hannunsu akan abubuwan afirka ta kudu ina mai ba su shawara wannan wani abu ne wanda bai dace ba dalili ko shine daukan doka da oda a hannu yana iya mai da mutum cima baya amma idan aka yi a haƙuri aka yi addu'a aka samu daidaituwa tsakanin shugabanni guda biyu insha Allah wani abu ne wanda zai zo shi ƙarshe da fatan Allah kawo mana zaman lafiya a afirka da duniya baki ɗaya mai magana ahmed ali dungulwa daga fatuskun jihar yoban tarayyar najeriya allah saka da alkhairi to madalla adamu wani layi ne ka sako alaikun rahmatullahi ta'ala barkatu suna na farida daga kasan ghana nake kuskuren kunga yana birge ni yana matakar min daɗi yasa nake barin ga mutu Allah ya sa albarka Allah ya bar zumunci Mm, Allah ya kara masa karfa ado dogon rai to mun gode assalamu alaikum to madala hajiya da wannan addu'ar kika yi mini Allah ya bani dogon rai a cikin wato lafiya da lumana ko baka bane sosai alhamdulillah <laughs> da wadata <laughs> nagode hajiya wannan idan kaga mutum ya maka irin addu'a to masoyin ka ne ko ah, masoyin ka ce madala nagode Allah saka da alheri adamu na na gaba ko idan akwai assalamu alaikum Suna na jamila daga najeriya daga bakon local government katsina state a gaskiya ba mu ji daɗin abin da ke faruwa a afirka ta kudu ba bai kamata su riƙa kashe 'yan najeriya ba babu dalili kuma waɗanda za su dawo gida ya kamata su dawo ɗin kafin a samu sasanci allah ya shige mana gaba amin madalla adamu da ko wani kasa koko salamu alaikum ne leggiamo questi jam sai sare bitcoin farfide, misali non fu non kala iyalin jijiyar kitta ne kan misali un aisatu sadu hadarwa a fatu da benire kai franco benire masha Allah salamu alaikum to madala malama aisatu sadu wato yar umu ce kenan sadu da <laughs> to madala adamu da ko wani kasako to madalla adamu idan ka shirya za mu je mu saurari ra'ayin da wato muka dauka a kasar najeriya inda da akwai waɗanda suka nuna bacin ransu game da abin da ke faruwa a can kasar afirka da kudu na kyamar baki mm. amma eh, sun nuna kuma wato eh, fargabarsu yayin da waɗannan za su yi dawowa daga wani kasar wani mataki za a dauka domin ganin cewa sun samu wadata yadda suka samu data a can afirka da kudu domin yawanci da muka samu bayani sun tafi ne domin babu aikin yi a kasar najeriya to yanzu aka ce su dawo bayan dawon za su yi ya za a yi a wadatar da su su samu aiki kamar da suka samu a can da kuma da suke a najeriya yanzu akan da ba su aiki sun da bacin ransu da cewa idan ma wa'ancan sun tafi ne domin babu aiki ne domin je mutu da bayyana wannan mutanen sun ba mu nasu wato ra'ayin bayanin abin da yake faruwa a kasar najeriya da mu idan ka shirya bismillah mu 'yan najeriya ba a mana adalci ba sakamakon menene in za mu dauka wani abu guda ɗaya wanda su south africa suke da shi a ƙasar nan suke karuwa da mu miliyoyin naira to ko da ma wasu sun ba su shawarar cewa su ma 'yan najeriya wannan abun su da kansu ya kamata su yanke shawarar bai dace su yi haka ba wato ainihin rashin jin daɗi daga ɗan najeriya shine yake sanya har yana tashi ya tafi je wata ƙasa neman arziki in an ce kai iyayenka sun sa ka makaranta zai kasance a ce kana kayi makarantar nan ka gama bayan kayi makarantar nan ka gama amma ya zo ya kasance a ce ka tashi babu aikin yi wannan shine babban makasudin abin da yake sanya mutum yake barin najeriya ce ya tai ta ƙasa ya ce je ya nemi kuɗi. shawarar da zan ba ita gwamnatinmu na najeriya shine wanda suke da ruwa da tsaki za su iya faɗan wani abu a kai su zauna a tattauna a sasanta duk wannan wani aji ana ana faɗe-faɗe da sauransu da mu da su wannan ba dacewa ba kuma ba ci gaba ba. ta irin yadda za a ce irin haka ta kasance duk inda fitina take a ce ta zo ta faru a ce dan adam ya ji daɗin babu daɗi hakan kuma bai cancanta ba ya kamata duk inda ya kasance aka ce da dan adam da dan adam sun zo sun haɗu ya kasance a ce an zo an samu masala da zaman lafiya. to madala jama'a kuna kallo mu kai tsaye a hausa bakwai taruwar al'umma musamman da shirin kira daga nahiyar mu muna bukatar kuma za ku isa ko naku muryar ku tufa albarkacin bakin ku naku ra'ayin game da wannan batun da muka saka gaba mu ya cancanta wato a gwamnati ta kwaso mutanenta da ke wato kafe a can kasar afirka ta kudu tun shekara da shekaru su dawo gida idan ma ya cancanta su dawo gidan wani tanaji aka yi musu domin ganin cewa sun wadatu yadda suka wadatu a can kasar afirka ta kudu da yake da dama za su bar dukiyoyinsu ne za su bar aikinsu ne da suka yi kokari sama da shekara da shekaru kuma suka gina wato suka samu family da shauransu mm. amma a ce yanzu su dawo gida su bar komai da komai domin musguna musu da aka yi wannan shine ayar tambayar muna bukatar ra'ayin ku game da wannan salamu alaikum malam barka da ya sunanka daga na kai kira assalamu alaikum wa alaikum salam ya sunan ka daga nake kira malam lafiya lau ya sunan ka daga nake kira to bismillah na kara ayi eh muna cinka na kara ayi malam saboda <laughs> saboda ga mutanen da ke kai suna harkoki na dukiya kuma su ma nan suna yi nasu to haka da muke da gaskiya to yadda ne muku bayani ina da muku bayani ina da muku bayani ba zan fasa ba insha Allah domin tunatar da ku ne cewa wa'annan lambobin nan na da kuke gana karkashin TV naku ku lambobin da za ku iya kiran mu idan da akwai matsala za ku isa ku sauti kamar yadda kuka ji wasu bayan Allah dazunan suka sauti yawancin su kuma mata ne Alo assalamu alaikum alo to adamu idan akwai whatsapp ka sako mana ko alo ce game da abin da ake afirka ta kudu eh, a gaskiya abin nan zai yi mana zai kawo ma afirka mana cikas eh, inda yi amma sai dai insha Allah ba mamaci eh, shugaba Buhari iya je insha Allah abun zai daidaita Allah ya sa a daidaita insha Allah to madalla adamu da ko wani ne ka sako alo wani alayi ne salamu alaikum ah, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ni gaskiya a ra'ayi na shi ne a rayuwar nan mutum a ce an kore ka a ainihin muhallinka asalin shi ne baka nan kai barci da cin mutunci so amma ka kai kanka gidan mutum kan ya ce ka tafi to ka tafi mana ni ban ga dalilin da zai sa mutum ya tsaya ya bar kansa cikin haɗari ba wannan aika mun cutar da kai ne idan har mutum ya samu cansin da ina ganin ya dawo din shi ne sai su kuma mu na gida najeriya a gaskiya idan akwai adalci shawaran. daga shi ne abubuwan da za ku je ku yi wani a can ku ɗauki kuɗaɗen ku je can kuna gina abubuwa na ci gaba wannan shi ne babban dalilin da ya sa mutanen Najeriya suke barin ƙasa su je saboda babu gida amma idan ba a samu a gida ai kowa zai so gida idan har gida ta yi kyau ina ba da shawara don Allah a gyara mana gida ɗin wannan shi ne to madalla da fatan shawuran kanan za a yi da su ko to madalla adamu ya nan da na kuma wani ka sako mana ko sunana yusuf ɗan nijar mazaunin gabon eh, to wannan mataki da shugaban ƙasa muhammadu buhari ya ɗauka ya yi daidai dan da a ce ko ina ana yin haka nan to da za a hika darajar baki saboda kowace ƙasa ta iya gano cewa mahimmanci da ribar da take ci ga baki eh, kamar yadda na ji wancan ya bayyana da zu kan cewa baki suna da hawa-hawa to kenan in ana haka nan za a iya gano kowa da mahimmancin shi a ƙasar da yake zama bako kenan kuma a bashi matsayin shi da ya kamata allah ya ƙara tsare mu dukanmu allah ya kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin ƙasashenmu na afirka gaba ɗaya shi ne abin da ake mata allah ya karo asiri kuma allah ya shekara haɗa kano 'yan afirka duka inda suke sannan kuma allah ya sa kuma shugabanninmu su imma ɗaukan aikin da ya kamata su yi duk inda suke to madalla adamu wace gaba ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh hausa bakwai daga naku shafi'u sani daga sura maradin nijar fatan kuna cikin kusurna ya kowa da kowa kuma muna jin daɗin shiga muna muku fatan alkhairi da baki daya kuma abin da ke wanzuwa eh, a afirka ta kudu tsakaninsu da najeriya gaskiya ba mu ji daɗi ba saboda abin da daɗi ba yanzu dai a afirka suna cikin kasashe biyu wanda ana alfahari da su wajen zamantakewa na kasuwanci da kuma tattalin arziki na afirka allah ubangiji ya sasanta tsakani kuma manya su shiga cikin harakar daga na ku shafi'u sani daga sura maradi niger madala adamu bismillah yana kowani Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Hausa bakwai bankar ku da warhaka da fatan kun wani lafiya. To a gaskiya dai wannan shiri da kuke yi yana matukan burge ni kuma muna karuwa da shi. Ba wanda za mu ce muku sai ya mai saka da alheri sannan kuma ubangiji ya mu lafiya da zaman lafiya duk inda muke bayi musulmai. Allah ya haɗa kawunan mu. Masha Allah wannan shiri wannan shiri da kuke ubangiji Allah ya dada ɗaukaka ku Allah kuma ya kare ku daga sharrin mutum jan kwarin ko dabba. Sunana Aishatu a Angon shi. Assalamu alaikum. To madala Hajji tu Allah saka miki da alheri ke ma Allah ya bar zumunci. To Adamu na biyu na gaba ko? Alo? Assalamu alaikum. wa alaikum salam ana barka dai to malam ibrahim ma muna jinka naka ra'ayi Nikan ba yi na da dangane da wannan matsalan da da yake faruwa tsakanin Najeriya da Afirka ta Kudu. Da da halin misali inda da eh, kwa hanyar dawo gida ba idan aka ce za su dawo gida yanzu mutanen da suke ta akwai waɗanda sun shekara ishirin eh, a can waɗansu idan suka dama musu yana za su zauna ba haka ne matsala to ka gani Rahman na ga abin bai da kwanan da gwamnati zai bi a fasan da wannan matsalan a ganina da dagwarki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa To wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu Malam Ibrahim Madalla Saka da Alheri. Adamu na layi ne ka sako. Assalamu alaikum kasa da suna da kuma ra'ayi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. sunana ibrahim bade likita daga fataskun jihar yoruba najeriya a hausa da ake ina yi muku fatan alkhairi da kuma allah ya kara wa wannan gidan talabijin albarka da ma'aikatan wannan gidan talabijin albarka sannan ina da malam muhammad garba in ya shigo shiri a gaishe min da shi wasu muku abin da ya faru dangane da tsakanin afirka da najeriya wannan abu bai mana daɗi ba babu wanda baya amfanuwa da kowayensa amma afirka ta kudu tana mana haka ne saboda cin zarafi magana na domin allah su koma su dinga karantar tarihin yaya kasar su ta kafu ba za su sake yi mana haka ba mun ba mu ji daɗi ba allah ya kyauta allah ba da zaman lafiya madalla da sani dai kasar afirka ta kudu ta kafu ne da ainihin gudunmawan kasashen nahiyar afirka haka ne magana da kai wallahi kamata yi kowa ya saurara kuma kowa ya yi amfani kuma ya ji wannan labarin adamu da akwai wani da ka sako mana alo mutum na layi ne salamu alaikum wa alaikum salam malam ya sunan ka daga na kai kira to malam adamu bismillah na kara yi to ya tafi kamar da muku bayani da zo za ku iya sako sautin ku a wadannan lambobi da kuke gani a akwatin tv lambobi ne mana whatsapp babu laifi za ku iya sako sautin ku za mu gabatar a wannan zaurin a kira daga nahiyar mu a tashar hausa bakwai ta ruwar al'umma damar mutum layi ne da akwai ka sako salamu alaikum salamu alaikum hausa bakwai ni iya shawarar da zan shi ne. wannan tashin hankali da ake ciki muna addu'ar Allah ya kawo ƙarshen shi sannan a ƙara ba shugaba Buhari shawara akan waɗannan yakuna da ake domin ya yi kokari ya kawo ƙarshen su to madalla da ko wani na da mu bismillah to za mu dawo kanka Uh, Ismail Muhammad ka ji duk maganganun da mutane suka yi mm. yanzu na so mu yi magana akan idan idan mutane yanzu suka dawo gida mm. wani irin daidaito su samu duba za su zo su ƙara zama ne akan wasu da suke zaune da ba su da aiki eh. yanzu za a samu su aikin yi ne ko dai a'a ya cancanta wa'annan kudaden da suka tara a ƙasar afirka ta kudu da kwasu kwaso su wa'annan kudaden su zo su zuba a ƙasar su kakan manta cewa da ko wasu da suke tafiya kafuwa a ƙasa hmm. su je su jima eh. duk dukiyar a afirka ta kudu ba sa taimakawa kasar su ta kasar Najeriya daga cikin wayannan mutane ba za rasa ba yanzu kai baga cewa ya cancanta yanzu a sake salo ba yanzu su mai da hankali su tunanin cewa wannan kasar da muke so ne ba kasar mu bace kamata yi mu dauki wayannan kudaden mu je mu zuba wancan kasar tamu da muke da asali kuma da aka haife mu don mu taimakawa talakawa da suke wannan kasar baga cewa yanzu ya cancanta cewa yanzu su je su tunani ba wato magana tambaya biyu ne maka a eh, cikin tambaya guda baya hakan nan kuma yanzu wani tanadi ita kanta kasar Najeriya ta yi na tarar wannan bakin da za su dawo daga cikin su da kowanne suka rasa dukiyoyinsu dai ya wani tanadi za a musu domin ganin cewa sun samu rayuwa a cikin inganci kamar yadda suke ne a cikin Afirka ta gudu. eh to ka san kafin amsa tambayanka ya kamata sanarwa cewa da farko mm. Afirka ta Kudu ba za ta taɓa yarda a ce duk 'yan najeriya wanda suke kimani dubu ɗari sun bar ƙasanta sun koma gida ba sa'an nan kuma na biyu ita kanta najeriya mm. ba za ta taɓa son ganin duk 'yan 'ya'yanta da suke afirka ta kudu mm. duk su kusan dubu ɗari sun dawo gida saboda in suka dawo gida matsala zai kasance mm. wa najeriya sa'an nan kuma wannan mataki da buhari ya ɗauka mataki ne na gaugawa akan cewa ya nuna wa 'yan afirka ta kudu cewa yaransa ya ɓaci kuma yana mm. kishin 'yan ƙasansa mm-hmm. sannan kuma ya nuna wa 'yan ƙasansa cewa gwamnati na tare da su mm. waɗanda a yanzu suke fuskantar barazana na rayuwarsu kuma wanda suka rasa eh, eh, dukiyoyinsu mm. an ba su daman su dawo gida idan suna bukatan dawa gida to yanzu matsalar in sun dawo sheyaya yaya za a ga cewa galibin daga cikinsu sun rasa komai wani ko takarda bai da shi mm. saboda an ka lura da uh, bayanin da shi jakadan abin na eh, a wakilin mm. kamfanin jiragen sama da zai dawo da su eh. ai tun juma'a ya fara dawo da tawagan farko mm. ba dawo da su ba saboda da yawa daga cikin su ko takarda ba su da shi amma ba da dama cewa za a yi musu takarda na gaggawa kasa na gaggawa to kaga wanda bai da ko takardan da zai nuna cewa shi dan Najeriya shi dan Najeriya ne gurin dawowa ina ga dukiyan ma ka san babu komai sun bata komai mm. to dole ne in suka iso gida gwamnati ta asasa wata dandali wanda za lura da wa'annan 'yan kasuwa da suka rasa komai in jari ne a basu jari wanda suke so su kafu a najeriya su dawo najeriya su kafu su ci gaba da gudanar da al'amuransu na kasuwanci wanda daman aiki suke a can south africa da suka dawo gida a sani da za in ma jari za ba su ko wani aiki da samu musu mm-hmm. dole ne a ɗauki nauyin su yanzu yadda kai bayani akan nan eh. Eh, ismail muhammad mm. ai da akwai wasu da suke kafe a wannan wajen da har yau ba su da aiki to waɗannan kuma zai da su domin kai bayani cewa waɗancan da suka samu matsala da ake bukatar su dawo gida eh. to su za a ba su eh. su waɗannan kuma da suke kafe a ƙasar tun yau shekara da shekaru eh. ba su ma ba su da damar ma ba taba ba su wani jari ba ma balle su ce wai a'a kaza kaza to ya za su yi nan a za bar su ne aka nan zaman dindindin ba tare da an taimaka musu ba eh, da yake wa'annan masu na bukatar taimako haka ne to hmm. wannan matsala ne an mika hannu ne zuwa ga wanda yake so ya dawo wanda ya ga hmm. cewa a san abin yana matsala ko ya dari ga yaruwansa ko kuma shi kansa ma ya je ne ma bai tsina komai ba dama ne wanda ya dawo hmm. to cikin dawo zai na tabbata gwamnati ba za ta bar su da banza ba saboda in ka duba cewa matsalan da aka samu a libya in abin um, bakin haure da suka je libya ake mm. musu na musu mm. da aka tashi dawo da su kowane daga cikin su akwai dan abin da aka bashi to na tabbata ma waɗannan su kansu wanda suka samu matsalar nan suka dawo najeriya akwai abin da za ba su wani zai kasancewa za su ci gaba da rayuwa ne zai yi abin nan za mu dawo alo assalamu alaikum alo mutuna na layi ne assalamu alaikum kasa da suna da kuma ra'ayi adamu idan akwai whatsapp za ka yi sakowa Assalamu alaikum. Sunana Comrade Abbas AG Muhammad daga Nigeria Bauchi State. So ni shawara na nan abubuwan da muke kalla a TV da ake tura mana a kafafen sada zumunta gaskiya abubuwan nan ba su ba. Saboda ta yaya ya kashe baki. Yanzu nufin abin da yake nuna mana kenan idan aka a zallan Afirka ne akan ba wa baki makami kuma ya kashe dan uwansa baki amma bare ya kashe dan uwansa dan western ba saboda yanzu san country ne aka kashe mutum fiye da irin hamsin din nan to gaskiya sai an daga wa kasan da suka kashe musu wannan mutanen gari so a yanzu a nan shawarar mu shine me dai sa yan najeriya mu ba za su na me yaran sa shi ne ma ba za su na zuwa nan kasan suna giggina mana abubuwan da zai kawo ci gaba a kasan mu najeriya ba sai su kai ta kasan waje in ci daga kasan wajen kuma ga shi xenophobia nan ba sa sabon abu bane mun san ta riga an fara shekarun baya mun san yadda take amma gaskiya wannan shekarun abin ta girma to gaskiya mun shawaran malam shine yan Najeriya a dawo mana da infrastructures mu a dawo mana da ababen mu mtn din ma inda mu daina amfani da shi wani duk shoprite su da zuwa din duk a daina amfani da shi mu zauna har sai mun jiran kasan mu sun gina su ne suke kallo a tv yanzu haka manyan kasan mu suna kallo a tv ko ba su kalla ba ma sun riga sun ji labarin to muna so ba Allah su damu da abun mu Najeriya saboda muna da kuɗi ba mu da kuɗi bane kai da an sace da an tafi da shi ne da <laughs> Allah ya sa mu dace Allah ba da Allah ba mu ci gaba to madalla madalla da fatan da an gamsu da shawarar da ka bayar insha Allah nake ga za su kawo gyara wa alaikum assalam mm. alo barka dai malami madalla sun gano ka fito da rabiya to mana basiru mai rariya madala naka ra'ayi eh a gaskiya to ya tafi kamar da muku bayani dai ba za mu fasa ba wa'annan labobin dai labobin da za ku sako sautin ku na whatsapp domin mu gabatar a wannan zaure nake ga whatsapp kan ba zai zai tsinkewa ba kamar yadda yake tsinkewa wajen kiraye kiraye kuma da kowanne suke samun sa'an samun wannan su kira mu kai tsaye domin su tofa albarkacin bakin su to adamu idan akwai whatsapp ka sako ko Alo, salamu alaikum malam barka dai. Alo. Alo malam muna jin ka kai tsaye, muna sauraron ka. Ya ka daga nake kira? Wa alaikum salam wa rahmatullah. Mm, ya sunanka daga nake kira malam? To ya tafi. Alo, mutum na layi ne da mu. alaikum kasa da suna da kuma ra'ayi. Alo, da akwai WhatsApp? alo to ni akwai wasa a sako ko alo alo salamu alaikum malam barkade. Salam alaikum wa alaikum salam malam ya sunanka daga naka yi kira wa alaikum salam wa rahmatullah alo alo eh to malam kana kai tsaye bismillah muna jin ka naka ra'ayi ina kira da congo brazzaville to eh, bismillah muna jin kamala abdulfatar rikreta muna jin ka eh, ina so kara da maganan malam da yake gaskiya a samakuna ka ba mutane nan don an dawo da su gaskiya ko ba ba su wani abu a hannun su idan sun dawo a nigeria an yi su adalci saboda akwai kasashe da yawa da ba shugabannin su ba kula da al'amarin su da suke ciki da mummuna abin da ya sami su ba amma ga shugaba na nigeria muhammadu buhari shi gaskiya ya ɗauki abu yadda ake so shugaban mu na afirka da lasu da ko a afirka ko na gaskiya mun mun ji daɗin irin wani na kuwa ko da yake idan sun zo ko ba ba su suna ku a su lai an san da cewa yan najeriya a kashen waje an tura musu su ga tattalin su ya kula da gaskiya wannan ya yi nuna daɗi muna tsoron shugaban ne cikin koyo muhammadu buhari gaskiya sun ga hankalin na za a son darajar mu muna kasan wajen. mutane za su san cewa muna da manyan baya amma ba da ta kai kasan libi kaga da an kai na kasan libi da su kwadi ba da nigeria da su ghana sun kula da alamarin amma kaga sun nishe sun nishe da tsoron kasashen su mutanen su da can ma ba su ma komi ba ba su kula da alamarin ba amsalin ma shira ke goyar mutane baya a ba cikin hanci shi na ɗauko sauran mutane gaskiya ba ya adalci mun gode ma buhari allah sa saura su gani gare su soya to madalla adamu alhamdulillah ni na gode gaskiya da sanin mm, to madalla ne saka da alheri malam insha Allah eh da ko ne alayi ne adamu assalamu alaikum kasa da suna da kuma ra'ayi alo da koi na wazan ma babu laifi za ka yi sakowa alo Allo, salamu alaikum. Allo, salamu alaikum malam. Barka dai, ya sunanka daga nake kira? To malam Abdullahi daga Najeriya ra'ayinka kai mamuna jinka. Allo, malam Abdullahi. kuwa ya tafi ne? Adamu ya tafi ka dauko ka sako wani ko? to madalla eh, za ka bani dama da mun karanta waɗannan sakonni da suka zo mana ta shafe mu na whatsapp ibrahim umar nura ya ce afirka ta kudu ta ci amanan wato ƙasar najeriya kuma ya ce hakan ba daidai bane kamata yi a mai da su gida sai kuma hadiza shuwa ta ce allah ya sa mu dace wato tsakanin najeriya da afirka ta kudu kenan amin goni hassan ya ce allah ya kiyaye gaba to wa'annan su ne eh, sakonnin da har ila yau da suna kan zuwa eh, kafin dai wannan shirin mu eh, kammala za mu karanta wasu sakonnin da suke zuwa kai a kai da maka tambaya ɗazu kana kan bayar da amsa sai kuma aka muka samu kira a dan mutuna alayi ne alo salamu alaikum alo salamu alaikum kasa da suna da kuma ra'ayi a da mu da kawai na wazam ne ka sako Salamu alaikum. Wa alaikum salam malam barka dai. Yawa eh, ya sunan ka malam? Sunana Basiru daga Nigeria Taraba State. To malam Basiru ra'ayinka bismillah. Eh, a gaskiya a gaskiya ni na kora take. Ɗan kwan ka gaskiya tsakani na Allah ba su ba Najeriya mutunci. Kuma ba su amana ba a gaskiya tsakani da Allah. don haka abin da suka ma al'umman da su kyauta mana da dai roƙon da ke ma shugaba buhari da ya taimaka ma waɗanda za ku zo kasan nan dama 'yan kasan nan ne su ɗan jari wanda za su iya tallafa ma kansu ba za su zama na najeriya annoba ba eh, wannan shi ne to madalla malam alisaka da to madalla adamu da kowane da kasa koko salamu alaikum kasa da suna da kuma rayu mutum na layi to eh za ka yi cigaba da magana ka ɗazu nan domin na kasai ka domin ɗaukan kira eh to gaskiya ne kamar yadda muke magana na cewa wanda suka dawo gida ya kamata a kula da lamarin su wanda suka rasa dukiyoyin su a ga ta yadda za a tallafa musu kuma za su ci gaba da kasuwancin su a Najeriya ne a ba su daman da jari su ci gaba da kasuwancin su a Najeriya wanda daman aiki suke a can South Africa bon da yake su rasa aikin su sun dawo gida ga yadda za yi ma jari na ba sun kwara samu musu wani aikin yi ne na tabbata buhari zai yi tun tunda ya yi kishin ganin cewa 'yan kasansa suna fuskantar hali na kalubale a afirka ta kudu ya ba su daman su dawo gida wanda ya haka na tabbata cewa bayan sun dawo gida ba zai bar su banza ina son tunar da kai cewa a kasar afirka ta kudu dai ba musamman wato sun fi yawa da 'yan kasar najeriya da aka fi musguna mawa amma a cikin wayannan baki da suke wani kasar da akwai 'yan kasashe da dama 'yan mm. kasar zambia 'yan kamaru mana nan mm. amma sai dai muhammad ismail muhammad abin mamaki ne a ce shi dai buhari shi kadai ne ya tashi ya nuna bacin ransa ina shugaban kasar niger muhammad yusufu ina shugaban kasar kamaru fulbiya ina shugabannin kasashen me suka yi babin da suka yi me yasa suka zo na shiru eh za mu dawo alaikum malam barka dai ya sunanka daga na kai kira to mala bello muhammadu na kara ayin ina amin to madalla ne saka da alheri wai na layi ne kasa da suna da kuma ra'ayi mutum na layi salamu alaikum hausa bakwai ina wannan ku ina gajiya ya kuke a wajajen da kowa yanda yake ko madalla madalla ni ce nan daga nan kusa ina muku fatan alheri alherin Allah ya kai ku wallahi muna jin daɗin labaran ku wallahi amin wallahi amin amin amin wallahi Allah ya kare mu wannan kasai sai ta mu musulmi Allah ya kare mu da shi wallahi da shirin su to madalla Adamu ya yi Hello Hello assalamu alaikum hajiya barka dai Hello Hello hajiya muna jinki ya sunan ki daga nake kira ni to bismillah muna jinki na kira ai. ina jin daɗi ma abin da kuke da hausa Mhm. sai na ce bari mu kira ku ne mu ko ya Allah ya saka da tsari. to ina jin ko kwakwai kuma sai ta kawo an ta kasu da fil da kuke dan kere Allah ya Eh. to madalla amin amin mun gode hajiya game da wannan kida da nuna kauna a gare mu wato yan jaridan hausa bakwai da shauransu ma'aikatan da baki daya adamu mutum na layi ne ka sako salamu alaikum kasa da suna da kuma ra'ayi alo da kawai whatsapp alo salamu alaikum alaikum salam jawo barka dai malam ya sunanka daga na kai yi kira Ah, malam Baba ne. Daga ina Malam Baba? To, bismillah, na kara yi. A ah, bisa da wannan ta kamar kake ce gabanin saura ina burbiya yar shugaban kamar da shigo ko kan kasar don to kai kawai haka nuna

Adamu kamar da muka eh, jama'a kamar da muka muka muka bayani dazu idan da akwai matsala domin wannan kira a dan uwa ba mu saurare ka ba san wallahi to ya cancanta ko kuma ya kamata ka sako sautin ka a wannan lambobi na akwati TV domin mu samu mu saurara sosai da yake magana kai nake ga zai taimaka ma wasu domin na ji cewa kai magana ne akan mun magana kan Muhammadu Buhari ya ya tashi tsaye ya nuna bacin ransa me yasa shirin shugabannin kasashen ba su bi sawun ba wannan nake ga shi magana kike bukatar yin kenan sai ba mu je ba mu saurara ba sosai amma ya kira ma Fulbiya me yasa Fulbiya shi ma da Muhammadu Yusuf da shauransu ba su irin nan Muhammadu Buhari ba to zaka yi sako sautin ka domin mu saurara sosai a wayan lambobin Adamu bismillah lillah ko wani ka sako ko assalamu alaikum kasa da suna da kuma ra'ayi <laughs> to wa alaikum salam barka da malam ya sunan ka daga nan kake kira alo manana na layi to adamu da idan akwai ne whatsapp ka sako alo adamu idan kone whatsapp bismillah alo salamu alaikum malam barka dai malam ya sunanka daga na kai kira Halo? Mutum alayi? Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Da farko sai da ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ubangiji wannan masifu da suke faruwa Allah ya tsayar mana haka. Allah ya kiyaye gaba Allah ya fa mana sura kuma shawara da nake da ita akan shugaba Buhari. kamata ya taimaka wa 'yan Najeriya da aikin yi a na gida ma yanzu ba su da aikin yi bare idan na waje sun zo. Hmm. kuma idan suka zo wasansu ba su da guraren zama gidajen da gwamnati take ginawa a taimaka musu da gurin da za su zauna sannan asiriyarsu Allah ya kare mu ya kare musulmi baki daya ubangiji Allah ya tsayar da wannan masifu haka amin amin madalla hajiya adamu mutuna layi ne ka sako alo alo salamu alaikum kasa da suna da kuma rayi mutuna layi to eh, idan da kuna mu za ka yi babu laifi eh, Ismail Muhammad duba da Ismail Muhammad duba da lokacin na nuna mana ya tsasa sauran mintuna biyar kacal. ito hmm. eh, to me za yi cewa duba da tattaunawa da muka yi a yau gami da wannan batun da muka sako ya cancanta shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari yadda ya dauki aniyar kwaso duk 'yan kasarsa hmm. ya cancanta ya kwaso su duka su dawo gida kuma idan sun dawo gidan ma me za iya ba su domin ci gaba da samun wadata kamar suka samu wadata a can kasar eh, afirka da kudu mm. to abin da zan iya cewa shi ne ila yau dai eh, buhari yana ɗaukan matakan da suka dace mm. eh, muna kyautata tsammanin cewa gana wanda za su yi a wata mai zuwa da shi da shugaban kasa ramaphosa mm. na afirka ta kudu zai haifar da abu abu muhimmin abu wanda zai taimaka gurin ganin an kawo da wannan matsala saboda afirka ta kudu ban tsamman tana bukatan a samu a ce akwai wani matsala tsakanin ta da Najeriya ba saboda suna da akwai riban da suke samu da yawa mm, mm. haka ma Najeriya ita ma tana samu riba bayan eh, Afirka ta Kudu saboda Afirka ta Kudu tana da kamfani kusan guda 400 mm. a Najeriya cikin manyan-manyan su akwai eh, eh, mcn gstv da kuma shoprite da sauransu da kuma kana-kana suke aiki ta fannin motoci da gona da sauransu sannan kuma najeriya ita ma afirka ta kudu tana sayan mata man fetur to ka tsakankanin su ba a bukatan a ce an samu wani mm, matsala da zai tsawara to ka gani mm. saboda su dukansu suna cin amfanin juna mm. na tabbata cewa dattawa ne kuma su dukan suna da kishin kasan su na kuma cikin zaman su za a tattauna bisa gani cewa an samu mafita dangane da abin da ya shafi matsalan da ake fuskanta yanzu to madalla to jama'a ina son tunatar da ku cewa idan da akwai wata matsala a ƙasa idan kuna da fuskanta wato wani ƙalubale za ku iya kiran mu a waɗannan lambobi da kuke da akwati TV na naku insha Allah abin da kuke bukatar a tattauna kai za mu tattauna babu laifi za ku ba mu naku shawaran idan da akwai wata matsala a wata ƙasa idan ko kuma kuna cikin wato babban ƙalubale ko kuma ana cin zarafin ku a wani waje waɗannan lambobin lambobin ku ce za ku iya kiran mu a waɗannan lambobin ku wato kawo mana naku shawarar abin da ku gani ya dace a idan kuna bukatar cewa za a yi shiri a kai babu laifi mu za mu zo mu yi shiri za mu zo mu yi magana domin du duniya su saurara a gaya wa al'umma abinda nahiyar afirka take ciki kamar kalubale da akwai matsalar dama na nahiyar afirka da mu wato yaƙi mu kenan a magance su sai dai tafiyar na da wuya amma idan aka mai da hankali za a cimma buri shi yasa wannan wato babban darakta ko kuma wannan shugaba na gidan talabijin hausa bakwai ya kirkiro wannan gidan domin ganin cewa an samu daidaituwa tsakanin kasashen nahiyar afirka wato an tafi kamar tsintsiya maɗaurin ki ɗaya an cimma buri domin kubutar da al'umma da suke cikin talauci daga ainihin wato mummunan halin da suke ciki kuma da kira ga shugabannin kasashe da su mai da hankali ganin cewa sun taimaka wa talakawa shi yasa mu kikiro wannan TV idan kuna da matsala na sake nanatawa za ku yi kira mu a waɗannan lambobin ko kuma ku kawo sautin ku saku sautin ku a wayan lambobin insha Allah shawarar da kuka bamu za mu zauna za mu tantance tare da rantoci idan ya cancanta mu gabatar da shiri a kan matsalolin da kuke bukatar a tattauna akai insha Allah jama'a mun kawo karshen wannan zauren sai kuma gobe idan Allah mai kowa ya kai mu da wani sabon batun da muka saka gaban mu za mu tattauna akan dai nahiyar Afirka ko kuma wato wasu kasashen duniya to Eh, Ismail Muhammad mun gode a saka maka da alheri da amsa kin da kake a kowane lokaci domin kana kana gwagwarmaya domin kubutar da al'umma daga cikin matsalolin da suke ciki musamman dai wato yadda kake ba mu ainihin shugabannin kasashe shawarwari domin ganin cewa sun taimaka wa talakawa domin ganin cewa kasashen nahiyar Afirka sun bunƙasa wato sun ci gaba ta fannin tattalin arziki da shauransu. Ali saka maka da alheri insha Allah sai kuma wani lokaci idan muka bukace ka za mu kira ka za mu tattauna wannan zauren jama'a ku huta lafiya gidajen ku ni gaskiya da sado ke ce da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi